di Hausa YouTube channel. Shin kana da bukatun labarai? Shin kana da bukatun sanin abubuwan da duniya take ciki duk da yaren Hausa? To ka zai kira da channel ɗin mai suna da Hausa. Ina tallata muku wannan channel ɗin mai suna di Hausa saboda wannan channel din za ta kawo muku labarai domin a yanzu haka ya zama cewa a ba bamu da wasu channel wa'inda ya kasance wasu kafafe manya wa'inda ya kasance cewa suna yada labaransu da harshen hausa kuma mallakin mu mu hausawa ya kasance manyan da muke da su ba channel bane ba na hausawa to yi sama ka buɗe muku wannan channel din? domin mu ta mu tada ta domin kuma ku ba mu gwiwa domin ku dika samun labarai da wayar da kai da abubuwan da ya shafe ku domin social media wata hanya ce wacce za ka iya tallata dukkan wani abu da yake so lokaci guda ka saka shi kuma mutane da yawa su kalla za mu daga saka muku labarai ne waɗanda suka shafi labaran duniya tare da faɗakarwa da kuma nishaɗantarwa a cikin wannan channel tare da karatuttukan malamai su ma ba mu bar su ba don haka ka ziyarci wannan channel din mai suna d hausa a youtube channel idan za su kama muku din ɗin ta kasan description na wannan bidiyon kai tsaye za ka iya zuwa ka je kai mata subscribe kuma sannan ka danna mata alamar karrawa domin samun dukkanin kai akai-akai sai mun haɗa